bari nuna muku mutane kuma gaya muku matsayin kowa a cikin shirin labari na wannan shi yake mana irin siyo coke siyo fanta siyo waye wannan kuma shi yake bada kayan yan sanda wannan kuma shine mai daukan sound <laughs> kun dai gane wannan ba yana gaya muku ba a'a ya kai to gaskiya kai fine boy ne <laughs> garan gila mai gashin baki da zole kafe kun gan shi wannan shine na jamila kenan kan <laughs> bala'i ya ishak shi dai jiya kuka gan shi a tirela to wani mai ka zo a'a ga mai dauke dauke kun gan shi da kayan aikinsa ramu mummus <laughs> uwar alabuda ita kuma in dai alabuda ne a labari na to ku same ta ga kuma director ibrahim bala ga kuma mai mana kwalliya yaman nan na kamani na dasa shi kai ka dasa shi ga kuma fatiu the great continuity kenan ga kuma ogan <laughs> ga kuma mai bada costume ga kuma dai assistant director yunusa ma'azu yawa ga maryam shi kuma wannan kawai zuwa yake yana idan maryam ta zo location